da kuma amincin Allah duk su tabbata da annabi alaihi salatu wassalam ya ce alhamdu dukkanin yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah rabbi mahaliccin al'alami na abebaɗai ko ubangijin jalibai wassalatu wassalamu tsira kuma da amincin Allah har wa yau su tabbata على سيدنا أكن شوغبان محمد النبي محمد خاتم النبيين واتو تشكمكن النبوة وإمام المرسلين كما شوغبان منزلي شين يتك النبتي كما شيكي جاغورنش منزلي أول ما يجب على المكلف farkon abin da yake wajaba akan baligi wanda aka daura masa nauyi kenan in an ce mukallaf wanda aka ɗaura masa nauyi shine balagagge tashihu imanihi ya inganta imaninsa ko za a shi kenan wannan al'amari ne wanda yake in ka duba halin masa'i ya ta kawo ayoyi da su suke nuna ya kawar na ruwa imani matuƙar ya gurɓata to duk irin ayyukan da za ka gani a irin mutum na lalacewa ba za ka yi mamaki ba ana ba da labari akwai wata 'yar siyasa mace wacce a lokacin da za a yi primary sunna ta je shi rawin direbanta ne yake suka shiga wani ungurmin daji ta yi tsirara haihuwa irin na mahaifiya aka ba ta wani abu tana ta tsallaka wuta da nufin ta yi genin shiginta to mutum nawa ne ke irin wannan aiki idan imani bai inganta ba kai ya kake tsammani in ma dai ban da mu yadda alkur'ani ya kira mu jahilai ne mu mutane azzalimai ba su zalincin kai malam mutum duk iya shekarun da ya yi zai mutu ko ya ma mutu kuma duk abin da ya tara ya ari kai malam in mahaifinka ya rasu baka san mutuwa ba mahaifiyarka in ka rasu baka san mutuwa ba ba za ka san mutuwa ba sai ran da mala'ika ya tsaya kanka zai ɗauke ka saboda ai da suka sun maka labarin yadda suka je kai ne kai kake ka rasa wani to baka san ta ba ran da zai tsayo a kanka don tsaba yamma da na da ranar ne kake sanar da kishin su to mutane nan da wanda yake ba da labari wani abokin karatu na yake ce mani wai wani mutum ya tsaya shi kuma na neman ciyama sai ya tafi wani boka da nufin cewa wai da Allah ya makamai mashi ya daga kaje Qur'ani ya ce zo ka hau zo ka ya zo ya girmama bai ya na ka wurin za ka iya kuwa ya ai wane da wane da wane da wane da suke gaba gana ta dama da su ai dai aikin nake a nan ke kawai a yi abu tare da nake kuma yanzu suke yi to malam a matsayin ka na musulmi kar ka yadda imani ya rabu duk abin da za ka yi na laifi kar ka yi shirka Allah mai gafarta bai matukar ba kai shirka ba summa ma'rifatu ma yusbihu bihi fardu aini sannan ya san abin da zai gyara farillan ainihinsa da shi akwai wasu abubuwa waɗanda yake na shi ne a cikin musulunci mandatory ne a cikin musulunci musulmi dole ne san su to waɗannan abubuwa waɗanda ya waje baka san su dole ne ka san su ba wai ka zauna matsayin ka na musulmi baka sani ba ki ahkami salat sai ki mana bayani farillan ainihin nan kamar hukunci hukuncin sallah dole ka san mai sallah ta kunsa wannan dole ka ne ba ka da excuse wata harati da tsarki saboda da tsarki ne ake zuwa a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala in babu tsarki ya za a yi wasu yami da kuma azumi saboda da sallah da tsarki da azumi wannan faradi ne a cikin musulunci wa umma ka san su ga ta za a yi gyara addinin wa yajibu alaihi ya a kan musulmi an yuhafiza ala hududillah ya kiyaye a bisa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka shata wannan mai kyau ne wannan mummuna ne wannan yana da arzuwa wannan a'a ka kiyaye boda na Allah ka yi kokari ka kanka da shi wa yaqifa inda amrihi ya tsayu a wurin umarninsa ma'ana abinda Allah subhanahu wa ya umurce ka to ka tsaya daidai nan wa nahyihi da kuma haninsa inda aka ce kar ka yi kaza to ka tsaya daidai nan ana fahimta wannan kuwa domin duk abin da za ka yi exceeding ka tsallake to ba ka zama musulmin kwarai ba hani kuma da za a hane ka ka aikata ba ka zama musulmin kwarai ba a don haka daidai gabar umarni ka tsayuna daidai gabar hani ka tsayuna wa ya tuba ila Allah sannan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu tsarki ya tabbatar masa yaushe ne za ka tuba zuwa ga Allah qabla an yaskhafa alaihi gabanin shi Allah ya fishi da kai wato ashe akwai ayyuka da mutum na kan iya aikatawa Allah sun tsala ya fishi da shi har kullum na jinjinawa a kone abokina da Allah ya son wanda akwai kwazo a lokacin nan da yake yake ba shi wannan islamiyya ba shi wancan yana karantarwa a lokacin da ya zo yana ciwon sana'a gari sai da ke karɓalan ai ciwon nan ta wanda da wahalar tashi amma ka san gobe da nake Allah ya ce a ya ce ina gode mashi akan in Allah ya taimake ni dan ayyukan nan da nake yi in har ya ansa lallan samu gaba malam kai kana tsammani inda ban yi komai ba yanzu ciwo zai kwantar da ni ko nema ba na iya tsaya take gani to wannan sai ni ya karantar da ni karatu ni da kaina a lokacin da kake da lafiya ba ka da wani uzuri kai aikin akai domin lokacin da ciwo zai zo ya riƙe ka ya zanto ba ka aikin alkhairi to dama in ba ka da shi a can da ka siya to shi kenan ayyuka ka ci kenan ba gwamnati amma yana ɗaya daga cikin so da Allah da kauna yake wa musulmi duk ayyukan da kake na alkhairi in rashin lafiya ya riƙe ka za a ta rubuta maka ladar dukkan nan da take yi har mutuwa ma sai wannan aikin alkhairi zai ci gaba to in baka yi ba kuma ya kake tsammani muna fahimta wannan to anan ne za mu kwana insha Allah malam ya ce kowane ku yayi kokari ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala gabanin Allah ya fushi da shi to yau za a nuna mana shuruɗa tauba wato tuba wa shuruɗin taubati ya ga sharuɗan tuba annadamu alama fata shi ne nadama akan abin da ya wuce wato kai baƙin ciki akan abin da ya shure akan abin da ka aikata na laifi wannan ya ce sannan ka ƙudiri niyya Allah ya auda ila zambin cewa ba za ka koma zuwa ga aikata laifi ba fima baki alaihi min umri cikin abin da ya saura ya rage na rayuwarsa wato ta ƙudiri aniyan laifin nan da nake yi tun da Allah ya sa na tuba in sha Allah ba zan sake koma zuwa ga aikata laifi ba cikin abin da ya rage na rayuwarka wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha sannan ya bar wannan laifi da yake yi a wannan lokacin laifin da kake a wannan lokaci ka bar shi sannan ka kudura niyya ka kuma yi nadama da in ciki akan abin da kai na laifi in kana mutalaffifan biya in ya kasance mai cuɗanya ne da laifin kullum kana cikin laifi misali kamar giya ne kamar zina ne irin abin da da yawa sai wanda Allah ya tsare a yau giya a wurin mutane manya sai wanda Allah ya tsare ta zama ruwan dare bayan kuma hadisi sahihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya shafi duniya ba zai shafi lahira ba to amma haka ji mutum wai musulmi ka ji shi da babban suna wai shi in ya ci abinci ma kafin ya sha ruwa sai ya sha giya kwale bane kwale bani, katan katan na giya ake sa a gidansa sai damunsa to haka zina wannan ma ya zama old fashion tsohon yayi abin da ake yayi a yau a yanzu shine luwadi wai shine easiest way to make money hanya mafi sauki na samun kuɗi to abinda duburar da ba halicce ta don wani abu ya shige ta ba ta san ko abin da ya shiga dole a san matsala za ka ga tana tsutsa tana zazzagowa ga zuban jini ne bini bini sai ka jance an an tafi jamanin wankin duwawu abin da yake faruwa shi ya lalata ka ya lalata rayuwarka sannan kuma ga fishin Allah ya sauka a kanka to duk mutumin da yake aikata laifi lokaci bai kure ba ya nadama cikin abin da ya rage ya bar laifin nan a lokacin nan in ya kasance mai cuɗanya ne da wannan laifi wala ya hillu lahu bai halatta ga musulmi ba iri na da kai da wasu can an yi akhirar taubata ya jinkirta tuba bai halatta ba wala ya kula bare ya ce hatta ya hadiya nillahu har sai Allah ya shirya da ni musulmi ya dace wannan ba. ka jinkirta tuba ka ce wai har sai Allah ya shirye ni kada ya kuskure ce wannan magana fa innahu kaga yin haka min alamati shiqa'i yana ɗaya daga cikin alamomi na tabewa eh, duk mutumin da zaka ji yana irin wannan magana yana ɗaya daga cikin alamomi na rashin arziki ashaqa'i rashin arziki wal khidlani da taɓewa wa tamsul basira da kuma shafewar basira saboda jinkirin da za ka yi to ta yi ka mutu a wannan lokaci ka gaba ka tuban ba to da karka kuskura ka jinkirta tuba karka kuskura ka ce har sai Allah ya shirye ni alamar wannan alama ce ta rashin arziki a nan duniya wato rashin rago, sannan kuma da tabiwa a lahira Waye jibo alaihi ya wajaba kan musulmi irina da kai yuhibbu lisanihi ya kiyaye bakinsa domin in ka duba ya usunna wa bid'a na Usman dan wa alaihi rahmatullah ya kawo cewa wani malami yana bayani akwai laifuka daban-daban daban-daban da yawa wanda ya bibiye su to dubu tamanin dukkaninsu daga baki ne suke fitowa shi za a ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuffa alaika hada ka kare wannan sai a inna la mu'akhaduna wanda takallamu bi za a kama mu da abin da muke faɗa yace sakilatta umma? kai jonka wa hal yakubba an-nasa fi an-nari ala wujuhihim illa hasaidu ba abin da ke sanya mutane a cikin wuta a fiskokinsu sai abin da harsunan suka girba saboda bakin nan da kake gani shine bahaushe ke cewa shi ke yanka wuya توفيق كي يا باكي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء يا وجبة مسلمية تاري حرشا فا بقى الفحشاء والمنكر لكم منكري وأتنا فنسي منكري شيني أبنكي أبن الشريعة بتدري شيبا والكلام القبيح فننكما دممونا مغنى mummunan zance ka kare kanka daga gare shi wa aimani talaqi da rantsaran tsan saki wallahi tallahi sai in sake irin waɗannan maganganu bai halatta musulmi ya dinga yi ba wanti Harin Musulmi da tozarta musulmi wa ihanatihi da kuma wulaƙanta shi بيعلبتا كمسلمية تولا انت مسلمية با بيعلبتا كمسلمية ولا انت مسلمية با وصدقه دا كما زاجنسا بيعلبتا يزاجي مسلمية وتخويفه دا كما تاشي بيراتي با مسلمية صورة مسلمية في غير حق شرعي با تعرض وانا حقنا شريعة أشيكي نقول إذا حقي ما شريعة وزو تو إيه ولا كان تمسلمي كان إيه توغر تاشي كما كان إيه صورة تاشي ma'anar magana ke an fahimta misali kamar mutum ya sata ana iya mishi azir a tsora shi a ɗan yi mishi bulala ka gaya mana gaskiya wannan ya halatta to amma in ba da haƙƙi na shari'a ba to wannan bai halatta ba shine aya take mana bayani a can la yuhibbu Allahu jara bi su'i min al-qawl illa in an yi zalunci to kana ya bayani Allah ya isa kamar da muke faɗa yanzu saboda zalunci aka yi to ba laifi wani mace Allah ya isa abin da wane ya ma musulunci Allah ya masa wannan babu laifi Kun fahimci wannan to za mu kwana a sai tambayoyi na fa insha Allah na eh, mummunan magana ko a ko wani iri ko batsa mummunan magana ce wacce shari'a dai ba ta da ita ba bai halatta musulmi yayi ba na عليكم السلام وتخويفه مسؤولة هاشي لا تمن خوفه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين مسؤولة مسلمين كوي لا تعرف أن حجي نشري أوا وأن بها لسبا نعم تفضل وانتهار إيدك إذا قلنا توقر تاشي كوكما كيارانسا وداك سنسا نعم ورخزلان دكاتي واحد eh alama ce ta tabewa eh na na akbari wato littafin fito muna nan a cikin babi na abubuwa da yawa jaba ga musulmi ya kare kansu daga shi wanda ba shi ne za su mai da shi mutum satin da ya wuce muka ce wajibi ne ka kare harshenka daga faɗin abubuwa waɗanda ba su dace ba domin ka ga harshe din nan shi ne yake kai mutane wuta so Allah ya tsare mu za ka yi aikin alkhairi ba ɗan kaɗan ba amma wallahi an na nimanci gulma sai ka tashi ka wayi gari ka sha mamaki saboda duk mutumin da za ka zauna ka zaga ka taimake shi ne za a yi kakara ran alkiyama ka zagi wannan ka zagi wannan ka zagi wancan ka yi da wannan to duk abin da kake yi za a ɗauka a bashi ra'a kiyama laifinsa kuma da maka da shi kamar da hadisi ya nuna to kun ga abin yana da haɗari to sai malai ci gaba da cewa wa yajibu alayhi hibbu basari ya wajaba akan shi baliki wanda aka daura wa nauyi ya kare ganinsa anin nawar ila haram daga barin dubi zuwa ga haram shine wato Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance tare da fadl dan abbas radiyallahu anhuma yana dauke da shi sai ya zo wucewa fa ja'ala al-fadl yanzuru ilaiha sai fadl ya kasance yana dubin ta yana dubin ta rajul sai a ya kasance yana kawar da fiskar saboda kullul masaibi awwaluha min an-nazari واول النار من مستخغر الشارع دي دكان نمت كده بدا جامي تكي فارا ايه قولوا ايه جاني زو نسوي زو تيا تريا تيه قطعي ايران زو تيا تيه قطعي باكي زي فردا سو ان باكي فردا كارشي افن دزي ديو باينا دام كيف الشيخ الاسلام سلطاني انا كرانتو مكم وغنزانيسا عليك رحمة الله بالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات ده هقولي ake iya barin sha'awa sannan kuma da ya ƙini ɗan tsagwaro ake tunku da sha'awa to dole ne mu kare ganin mu daga dubi zuwa na haram yana da cikin safaji na yahudu wanda suka taimaka wa maguzawan kafan nan da shi na cewa dole za a yi ƙoƙari manyanmu da suke wato ainihin wurare za a dinga tallata musu mata sannan kuma a makarantu za a yi kokari a kawo inhumanity a cikin abin da makarantu wato tarbiyya ba irin ta mutum ba tarbiyya ba ta mutane ba haɗin gambiza shi sa za ka ga so tari in mutum ya yi nisa a cikin bokon tunanin ya kan canza mace don ya gaisa da ita shine dan kankanin al'amari a wurin dan boko da ya nisa ya gaisa da mace shine dan kankanin al'amari to wannan kuma haramun ne a cikin shari'a sai ka yaro ya tashi abin da da muke ji a kasashen Francofo, tarbiyya rainan faransawa saboda su sun zauna ne da turawan su sa suka fi mu gurɓacewa sun fi anglifo wato wato lalacewa rainan rainan ingila saboda su ingila da suka tashi sun kyamaci mutanen suka koma waje suka gina base base ɗinsu amma su turawan faransa sun rayu ne da mutanensu shi yasa yanzu a irin waɗannan ƙasashe irin su Cote d'Ivoire za ga ana fara su Senegal irin su Mali misali irin su Niger na za ka ga mama a wurin mace ba al'aura ba tana iya daura ta kai mamanta aure bai zai rasu tashi hankali ba saboda su sun rayu sun kai yadda turawan suka lalace kuma a can da yadda muke ji wurin abokananmu da muka yi karatu yana da wahala kaga talin mu na, mu ce mu ashirin ne a cikin ashirin matasa goma sha takwas duk sun san mata kafin su yawo wannan shine abin da yake ya zo mana yanzu an ce ka kare ganin ka za ka ga matashi yanzu sai wanda Allah ya tsare sai wanda Allah ya tsare da wahala kafin ya aure ya riga ya san mace kuma ke fi iya wannan suna zuwa mana za ka suka kare kanka daga ganin haram duk yadda mace za ta kai ta komo kuma kamar irin wani da muke fili irin na dan harkokin likitancin magunguna irin na hausar nan illa ka san mace kowa ce ce da kuma mai takunsa kai in an ba ka ita kyauta ba za ma ka yi sha'awar kwanta da ita ba saboda gaban kwanci yakan ɗauki da cututtuka wanda akwai cutar da ta fi eskisa ne za ta kashe ka ɗanali wanda shi yasa kasar roba na karewa ka yi kare a zakarin mutum to haka wai kuma zaka ka gama ta a kunshe kai baka san abin da ta kunsa ba baka san yaya take ba wai har ka je ka tallata ka tallata kanka ka je kana kwanciya da ba. wannan babu lalacewar da ta ji wannan wala ya hillu lahu bai halatta ga musulmi ba wanda nauyi ya hau kansa an yanzura ila muslimin ya yi dubi zuwa ga wani ɗan uwansa musulmi binazratin da wani irin dubi tu'uzihi wacce za ta cutar da wancan ɗan'uwan nasa musulmi misali ko harara ko kuma kyara bai dace ba illa an kula fasika sai fa inda wancan musulmi ya kasance fasiki ne misali mazanaci ne a'a misali ɗan luwadi ne a'a mashayin giya ne fa yajibu hijranuhu to kaurace masa ta ba gare ka kawai ke maka kuma tana ba ne in ka kira ka kira ka bai da alamun ya shiryu kai ma tana tsoron kada ya gurma da kai domin har shi kullum lalatacce yakan nemi abokin lalacewa ne to in ka ga biyu ba za ka gyaru ba to shi ke nasu da ɗaura ke mace wa ji ba ya wajaba kan baligi mai hankali musulmi hibbu ya kiyaye jami'i jawarihi dukkanin gabansa mastafa a gwargwada iyawansa ba zai ci haram ba ba zai saurari haram ba ba zai kama haram ba ba zai taka gidan da ake aikata haram ba ba zai yi dubi zuwa ga haram ba ba zai sanya al'aurarsa wurin da bai halatta gare shi ba dukkanin gabanka gaba daya dole ne iya iyawanka ka yi kokari ka kiyaye wa an yuhibba lillah ka yi soyayya dan Allah in za ka so mutum so shi don yana son Allah subhanahu wa ta'ala wa ya gaba lahu ya yi fishi don Allah wani ta'ala in ka ƙi mutum ke shi don ya ƙi Allah wani ta'ala to kaga ina matsayin yan siyasa yau ka zo ka haɗe da wannan jam'iyya kai ba ma musulmin a kafiri ne kai liyazin da shi don a murƙushe a danna ɗan uwanka musulmi ko ba ka kafiri ne wanda shi bai sallah ɗan uwanka suna taya shi faɗa kai ma kana taya shi faɗa to ni ka gaya mai abin da ya manta ku to dole ne ka yi so don Allah ka ƙi mutum don ya ƙi Allah akwai wasu mutane da suka tara wasu malamai da nake bayani kan hudba don suna bayanin bai dace malamai su dinga cewa kar a zaɓi kowa sai musulmi ba sun manta cewa fasto shi ya fara wannan magana ya jefa magana a intanet cewa kar a kuskura a zaɓi wani mutum in ba har ne ba saboda musulmai su suka lalata ƙasar nan wai da muna da mutunci da ilimi da kwarjini amma tun da musulmi suka anshi mulkin kasan nan muka kowa baya abin da ya faɗi kenan to ni don ka zarge ne na rama mai ne da laifi nan muna fahimta wannan don haka kai so don Allah kai idan Allah wa yarda lahu ka yarda da mutum don Allah subhanahu ta'ala don shi ya yarda da Allah subhanahu ta'ala ashe kenan ta ga ka yarda da mutum wanda bai yarda da Allah ba wannan fasikanci ne wa gabalahu kai fishi da mutum don ya yi fishi wato don bai son Allah subhanahu ta'ala amma sai mu muka canza kai ka zo kana so ba don Allah ba kana ki ba don Allah ba kana yadda ba don Allah ba sannan kuma kana fishi ba don Allah ba to ina ne za ku da wannan tafiya kai fishi don Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'muru bil ma'ruf wajibinka ne ka yi umarni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkar kai hani da mummuna don an ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi ka canza matukar kana iya. wa yahruma alayhi kadhibu ƙarya tana haramta akan baliki mai hankali saboda a duk lokacin da kai ƙarya to za a rubuta maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata mata tana kiran ɗanta tana cewa zo ka ansa Allah ce za ki bashi asa ta ce dabino ne yace to da ko a ce yaudara kika yi da an rubuta miki wannan ƙarya to kun ga ashe abin yana da haɗari shi za ka ce wailin yau mai rillin ƙarya ta boni ta tabbata ga masu ƙaryatawa ko dai ƙarya na baki ko kuma ƙarya na addini saboda duk ƙaryar da za ka yi za a rubuta maka wal ghiba da kuma giba wato ne yi da wani a zauna a buɗe faifan wani a ce ai kaza kaza kaza kaza Ya za mun waye gari ba abin da muke so sai dai mu ji matsalolin wani kawai mu yi in na dariya ne mu yi dariya in kuma na daɗi ne mu ce a ai kaɗan na ya gani wani ba ka muke so kana so ɗan wani ka ji matsalarsa za ka so ka ya an ce ai wani ya ci gaba da ganin ya tsalla nan da ganin ya waɗa ta to riba yi da wani zunɗe haramun ne a musulunci wannan nima da kuma annamimanci annamimanci shine kakkasa zance ka ɗauko zancen wannan ka kai can ka ɗauko wancan ka kawo nan wannan haramun ne a musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da sabuwar wata rana a na marghiba wai shin kun san menene riba yi da wani zunɗe sai suka ce Allah da manzansa su ne suka fi sani sai ce to alghibatu zikruka akhaka bima yakra wato shi ne ka ambaci ɗan uwanka da abin da shi in ya ji ba zai so ba sai su ma da yake suna ganin suka ce ah, to a aika in kyana fi ake ma ako idan har abin nan da nake faɗa akwai a cikin ɗan uwana sai ce to in akwai ɓade ta kafta wato kayi da shi idan ko abin da kake faɗa cikin ɗan uwanka babu faɗaɗe ba hatta ka ƙirƙiran masa ƙarya ka ƙaga masa to wanne ne za a sha sannan cikin wasu hadisai da yawa annabi Sallar ya ce Allah sa ya haramta mana kila wa shi shine annabi manci ɗauki wannan zancen da kai can kuma shi magulmaci wato yana ɗaya daga cikin baranda yan baranda a cikin al'umma wanda suke raba wato masoya ya raba miji da mata ya raba uba da ɗa shi yasa to maganin su an riga an nuna mana don mutumin da ya kama zance ka ce na'am alhamdulillah na'am sai ka taike shi da aka rasu malam mai mai tare kake ma wani game da wannan to insha Allah ba zai sake kasa kuma ba sai shi wani zai shi kenan yanzu ga abu zai cutar da shi amma matsalar da kai mai lancan kuma zai ce maka la rike lancan ka bana so ne muna fahimta wannan to za mu da ta ga aya insha Allah wa alaikum salam ba na yi na'am Ah, ya ki ya yi yadda akwai yar gaba da ya gaba ya gaba shi ne ya fishi don Allah wato ya ki don Allah ya gaba ya ki don Allah da ya kama bo ka ki mutum don ya ki Allah su fara da har amma wa ya gaba kai fishi don Allah kai fishi da mutum don shi ne son Allah ya gane ba mace yayi wannan al-ghadab wannan al-bughd na na يعني النظري اه جاش eh anin nawari ila haram dole ne ka kare idonka daga barin dubi zuwa ga haram saboda duk abin da ka kalla na ɗaya dai wanda ya zanto maka azzantali an yane maka wannan to amma mu yanzu mun fito da nazi yadda nake bayani kullum za ka ce to wai tun da ɗaya ce to shi kenan bari ka yi zafi tun daga farkon layi har sai ta sauka wai duk ɗaya ne ake yi wannan haramun ne wataƙila shi zai tsira a gobe a matattara

su kiristoci suna taimakawa za su duk abin da suka ji kishin za su sanar kai ne za ka zama lalatacin al'umma kaga magulmaci magulmaci ko layar yadkhulul jannata mamu mai gulma baya shiga aljanna wannan zai ɗauki rancen wannan ya ɗauki rancen wannan za ka za ka samu sai ya zo shi ba kamar za a ji karatu da shi yana nan sauke da ƴan rediyonsa har da kaiwa wa ya da littafai a ta budewa a ta wai duk tsotsi yake ga shin tafiyan nan makamai ake darawa ko ko a'a mai ake faɗa game da gwamnati da <laughs> wala ka shiga cikin magulmata ko wani ajiye maka tsoro na na ya wannan aikukunan ya dini ne eh. Allah ya ji kan malamanmu na izala na farko waɗanda suka rasu da wanda suke na ko karatu mala bakar gumi Allah ya ji sa ai shekaru talatin ne zuwa arba'in wasu ka amma ga shi a yau ana fa'idantuwa da shi ya da addini da mutumin da ya kawo rediyon da wanda ya bada kudin kansa da wanda ya kai ma gidan rediyo ake tallatawa duk sun yi tare a cikin lada ga shi ya rasu amma kuma ilimi bai karewa muna fahimta don haka wannan babu laifi amma abin da ake magana ka zo da rediyo ka kunshi kai ma wai ka sai akira su wasu biya kana sauraron mala ana kunzawa mu kuma magana ya zama dole ne mu yi mutane bayani akan abin da ya waje ba musamman a irin wannan yanayi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya la'anci mutanen da suke boye karatu to mu da mu fada cikin la'anar mutane gara kai rubata bata maka ya fi sauki gare mu da mu fada cikin la'anar Allah gara kai mu saba maka ka je ka ta kumfan ki kana jiyoyin muna bai damu ba in dai Allah zai anshi ayyukan mu kuma mu tafi a haka akan yaddanta Allah ya fiye mana alheri duniya da lafiya kuma haka musulmi ne kamata ya zama na na malam ya fara jiyo mana abubuwan da suka haramta akan musulmi yayi ya ce wal da girman kai girman kai haramun ne ga musulmi domin girman kai sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wala bil kibriya fi samawati wal ard daga cikin sunansa mutakabbir mai girman kai wal ujbu da kuma jiji da kai ta kaba kai kowa bai isa ba sai kai ba ka fara mutane sallama sai amma duk abu dai wanda yake kai dai kana nuna kasai da to wannan bai halatta ba wal riya da kuma riya shi ne yi abu nan a ce ka iya ko kuma ka fi kowa ko ai in bacin kai da ra'ayi ba haramun ne kuma shirka ce karama wasu a da jiyarwa kayi aikin ka kasar dare sai ka zo sannan ana cikin tare da nake yanzu ba misali kana ta gangare in kat Allah ya koya ku ci gaba da rikin din jiya ai ni tun da na shiga gida wanda ina ta gida mu lalle shi yasa ko ganin na ganin gida <laughs> ya zama sun ajiyarwa to ba ma eh, gudun ta hajji daga hukuyan bai yau aikin da za ka yi ka zo kuma ka gaya wa duniya ta zama jera ta yau shi da yake ta bankama ina wata shadda je suna zaɓen mai ruwan da toka wanda za ka ga ita shi ta adanta to in fa bashin ma kada dai ma a ce na ɗan bashi ni na nasiya na bashi ni na nasiya bashi wani wajen da wanda shaƙi shi sun ba wal hasad da kuma hasada haramun ne akan musulmi saboda shi mai hasada yana tare da kishin Allah subhanahu wa ta'ala mai hasada yana tare da bakin cikin duniya da lahira bazin masu suna suna cewa ban taba ganin azzalimi mai kama da wanda aka zalunta ba irin mai hasada shi ne azzalimi amma kamar shi aka zalunta abin da ake nuna magana shi yana ta yana ta bakin ciki ya bai son ya an ambace ka bai so ya ji kaza bai so ya kaza zuciya shi na tar na in kana da ƙuna da ya ganka da abu mai kyau kamar zai kashe kanshi sai kuma kamata yana yi to kaga shi yana cin ruwa sannan hasada tana cin kyawawan ayyuka kamar yadda wuta ke cin ko a haka haramun ne mutum musulmi ya yi hasada wal bughdu da kiyayya kake wanka musulmi ba da dalili wannan haramun ne. amma kuma waɗanda muke kira wai shugabanni ko saraki Muna su ne saboda sun ji Allah subhanahu wa ta'ala to amma in ba dan mutum ya ji Allah ba haramun ne ka shi wa ru'yatul fadli 'ala al-ghayri da kuma ganin fifiko akan wani haramun ne ka rage hawa kai zauna da Allah muna magana kana yi kai ka ga kai ka fi kowa wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka zo cikin sahabbansa za a iya gane shi ma sai dai akan gane shi da kyan iska da kwarjini amma wai wai wai ka gaya wani shikishin gini ko wani abu wai a gane shi ne a ba tare suke da kowa walhamzu da zinde wallamzu da ya fice wato shi ne zinde da baki ya fice da hannu haka ya fice ke zinde kuma Ci ma haramun shi ya ka tawar dole sun ke kuma ga kullum wala dole ya tabbata ga mai yanzu da ya fice ko kuma da rada nuna ko kai nuni da baki ko kuma kai nuni da hannu ko ma ta cikin aljihu to wannan duk haramun ne ga musulmi mun fahimci wannan walla abasu da wasanni wanda babu fa'ida a cikinsu amma akwai wasanni wanda ya halatta kai kamar wasa da iyalinka ya halatta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wato sukan yi tsere da Aisha radiyallahu anha sai ya wuce ta rannan sai dan ba da sarari sai da ta wuce sai ce to haza bi rak yanzu an yi an yi kankan wawan kenan wancan kawai na wuce yanzu ke wancan wuce to wannan tsakanin da iyali ya halatta misali kamar ya tabbata cikin sahih annabi sallan saboda kaunarsa da yake masa radiyallahu anha yakan ce da ta ya Aisha ba ma aisha yake cewa sai ce ya aisha to gama alaka kare masu tsakanin cikin su yoyoyi ne aka ce ne aka ce yan lele haka ai ba a yanke mana zaki wani dan kuma ke kike wannan sabon gida zo wani wani haka da ni a ba wannan da zai ai mutu kara ba irin yan wannan wasannin saboda su su irin tunaninsu kenan da hankalinsu to ya dace amma in ba wannan ba haramun ne duk wasan da babu amfani a cikinsa wasu kuriyatu da izgilanci haramun ne musulmi ya dan uwan shi izgilanci zina da kuma zina wanda ke abin bakin ciki ne da takaici wato karancin laifi a cikin al'ummar musulmai yanzu shi ne zina wallahi so tari waya waya ban san adadi ba wanda mutum zai kira kai ce wai shi yanzu yana neman yarinya amma ya yi zina ko dai halin da ake ciki ya za a yi ko kuma yanzu ta yi ce shi ko shi sa kullum nake kira zuwa ga ainihin iyaye don mutumin da ke neman iyaka suka saka masa akala don malintarsa kuwa domin ce aka yi zuwa na linnasi duk kowa na ciki ko mai jana ba samu security security nan shine yaro ko kuma a'a akwai limited time ya zama kawai da shi sannan wani magana wai za ta ziyarci shi za ta yi wa ne wannan duk kuma, kada yi wani in an yi ziyara ziyara to kai da za a kawo maka ita Allah ya kulla to amma sakaci da muke yi da kai da kai yana haifar da nan banna akwai wannan da je aiki wata ta zo take ta malam ka dai yi yadda ta gani kuma alhamdulillah kyau da irin nata, iya kai kenan sai ce ba ne da mijina shi yana yin nema ina yi saboda it's not up to the task baya iya satisfying iya is below the sea a da haka bai ɗan wannan ni kuma ba zan zauna ina manage ba wata kuma sai ta ce ita har za ita ce mana addu'a take sa a mani ni ba zai ce amma ciki na uku kuma don na haife na kashi amma ina so Allah shirye mu kan ƙasa da cikin addu'a to ina idan waɗannan ya zaya wani kuma ya bugo waya da cikakken sunan da gare shi wanda ni in yi ne a takalman sa ba zan yi wannan ba sai yi dungo ba zan yi amma rashin kunya ne da jara'a sai a lokaci ya kai ne wani mai zai na auri kaza wai kana ne na yarinya wai kayi zina da ita yanzu tana da ciki ya za a yi mutane ku yata ina so ku sani inda ku sani ba akwai littattafai da nake karantawa na kutun gwiwan yahudu ga musulmai musamman madara saboda sun san muna da muna da zafin jini sha'awa ba ta kasafai muke iya resistin ba da sauransu akwai mata da sponsors bai yahudawa waɗanda suke tattara wannan shiga da a cikin mutane akwai mace za ta zo kamar duka kenan ta ce maka a waiwa ne ne ne ne ne ni ai wallahi da ko ta sa maka suna ma ko zagi ko zale kana tsammanin duka kenan ba abin da za ka tambaye ni dalin wanda ba zan iya maka ba kai tambaye ni har ta jawo ka sai ta tabbata cewa lallai ta harbe ta wurin akwai su a cikin duniya yanzu ya sun bada su in ka duba victim of love ya ka ga wannan akwai yaron da yake tare da mace yana bayanin ta fari in ta masu yin Allah ya tsare ka Allah ya ba ta idanu ko san girman ido na ido sun kyawun mace da na sargora ne sauro ne in ta ma fari wa ta wa tsaye da sai ka rikice ne Allah ya tsare ka ya ce malam matan na ita ta dinga sponsorin ba mu wannan kasa ba mu wannan kasa ta wani ce mana wai kana son mai business kafin yi wannan yadda ta sani a cikin hanyar ta zo ta tura da kuɗi ta ce to gashi shi ga shi tiket in je wuri kaza zan samu mutum kaza wallahi ina zuwa wannan kasa ta na samu ita ta tarbe na iyakar muka je hotel ta ce to yake to ne kuma gani ne akwai kuruciyar yarinta ba irin ta bane za ta nema a cire ta don Allah mata arzikin a takar da kuma defender ta ja ni sai da na jirme ta ja duk abubuwan na ga kama abin nan, da na zo shi kenan sai hatsari ya same shi shi yaron yake da bin wannan magana aka ba ka da ne za ka ce ainihin gurbata ce ne sai ya zuwa ce da ita kin yi abin da likita ce mun tashi kai ka tabbata in shi na tabbatar ku hangar da buri na ya cika buri na ya cika da ra'ayin ku ina nan ina nan sai na kakkashe mata sai da haka kuma sai na yi tun daga nan suka rabu in 25 years old ya tsoro shekaru ashirin da biyar to kana da shirin wannan cuta ya what do so ka nasara in shekan ya ja ka yi controlling kamar saka dakatar da kanka amma da ka gurma aka ce ka harbu da wannan abu to sai da wannan al'amari na Allah malaki cewa wannan baro ila al-ajnabiyya da kuma kallo zuwa ga manisanciya mace ba uwa wacce yake ba iyali ka bane mace manisanciya ka tsaya kana kallon ta wannan haramun ne wata da gudu bi kalamiya da jin daɗin ta kana maka rance kana wuri kana jin daɗi kuna tsarun da wannan haramun ne wa asli amwalin nasi da shin dukiyar mutane bai bai da sirri nafsin ba tare da jin daɗin ransu ba kamar da yake faruwa mutum zai wa wuce kuɗi shi ta ai chairman ta yi e wasu suke cewa duk mutumin da za a ba shi daga level of director ya kamata a zo shi sakaitu yanzu ba of hankalinsa domin hankalin shugabanni bai ci gaba kuɗi mutum ya tashi ya faci kuɗi wanda wata kasa ma ba su da wannan kuɗin amma ba mutum ya kaga to wannan bai halatta ba wal aslu bi shafa da kuma ci da ceto mutum ya zo neman taimako a wurin ka ba za ka taimake shi ba sai ka shi wani abu a wurin ka wannan haramun ne au dini ko kuma ci da addini ka mai da kanka kai ne addini jama'a ku yi taimako fi sabilillah in an bada kuma sai ka sa aljihunka ko kuma a ba ka kuɗi a ce kai don ginin masallaci ko makaranta kai kuma kai da alatin wannan kuɗi ya zama ci da addini wa ta'khiru salati an awqatiha da kuma jinkirtar da sallah daga barin lokacinta haramun ne wala yahillu lahu suhbatu fasiqin abuta da fasiki bai halatta ba bai halatta ga mutum bai abuta da fasiki wala mujalasatuhu zama da shi ma bai halatta ba da gaira zarura in har ba la lalura ba ke ta sa za ka zauna da fasiki kamar misali gidan haya ba ka da mahalli haya ya haɗa ta da wani kuna zaman lalura da wanda ya zama lalura shi kuma fasiki ne ya bayyana fasikancin sa to in ba wannan ba bai halatta ka zauna da shi ba bai halatta ka yi abuta da shi ba wala yutlabu ولا يطلب رداء المخلوقين بسخط الخالق هل هذا نموذج كيف bai halatta ga musulmi ya nemi yaddan bayi don saba wa mahaliccinsa ba kar ka neman mutane su yadda da Allah ya ce da kar ka yarda da wannan duk wanda zai yi fushi da kai ya da bai yi ba matukar kana yi don Allah subhanahu ta'ala kuma kana neman yaddan Allah kuma kana ka bayyana yadda da kai ya ka dai haka duk wanda zai fusa da kai ya da bai yi kar ka da da mutum domin Allah ya kasa Allah fushi قال الله سبحانه وتعالى الله وتعالى آتي الله ورسوله الله سبحانه وتعالى أحق شيء تشنت أن يرضوه وتصيد شيء إن كانوا مؤمنين إن سنكفن شيء مؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام النبي يأتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باب بيا كبا وجنتا ومهلتي وذا مدافعا من شأنه na'am wa alaikum ba da ji eh na'am na'am na'am na'am amma da ke da sosai niyya na kamar turancin mu na yanzu in ka je misali sai ka je a nuna maka abin kai to ya ina kai ka kasance ma tun shekaru sau ko watanni eh to abin so da ya ko kuma ƙarama ya maka to aiki ba za a yi amma sai dai musamman ko za ka iya ya zai yi abin a insha Allah la saboda ya kaya ne nake tunanin abubuwan za su je kaya ya maka wani calculation wani calculation kamar nan za su ce to rashi dai ka ga za a ga wani za a ga wani za a ga wani ya hada maka duk kayan kuma jiya shi to wannan haramun amma in shi ne saboda jin daɗi ce malam ga wannan kai ma ka sa aljihu to wannan babu laifi ana yau na wajen maganar taɗi taɗi na da ake yi ina ganin haka makala sakanci ne da da mutum da musulunci da tsara da mana wani lokaci na taɗi da kuma wani makaranta na ɓarar da sa na dan gwada wannan aka maka ba na na kuma kila ka san ma wanda ya aure ka ma ba shi wani na lokacin da wanda da kiri a da ya ga mani yawa kai yana son yarinya Na. ina ta mu sharadi na ce ala na kuma yanzu ya ganta sau uku daga nan na haramta mu shekarun ka na kanan ya ce waya ya da dan a shi waya na na alhamdulillah a kare ya ake tafiya Allah ya kawo ni ka dawo na kuma ni na samu wannan tsarin ne a kan makarana na wani lokacin da na ganta na ce ina so a kanin mahaifi ta a wurin da na fita na sai na ina so mu dan ce da ita na ko da na awa ɗaya na ce a ah. kai ka sai da imani ta yawwa na ba ne dan ta na ce ita ma ya ta ita zan ya ce to mu zauna mu sa sadaki da rana na ce ka dace ba na ce to nawa zan bayar wannan ce amma zai kai wannan wannan abin na kuma da hali ka yanka na to wani lokaci za a yi lokacin da ya fi ma sauki kai na a kan maka la ne yanzu mu zauna ta ba sai ku zo dace to kaga ne ita ma da ita ta mu cikin wannan iya da mu wannan sai na insha Allah za a guje wannan kuma shi ne abin da mutum ke gari amma mutum wani ya zo wani tafi ai musulunci ya da ta kalla amma wai shi kullum wai so yake a a sa mashi kaya masu zafi ba ka tsora a haba ya shi kullum za a ga wani da wannan abu ka ce mata yi ba. kullum cikin hijabi ai kya dan abin ka ke sarka wannan kuskure ne mutane suke shi yasa mu muke creating avenues na maganan yani laifuka da ake ka tsaya san still kada ka yi da gurbacewa in yana so ya shigo ya zai ta kasance na islama in bai so Allah zai kawo mata kilinta kuma a duk sanda mutum ya ga irin wannan shi ke in kwarar ne sai ka gidan na akwai tarbiyya bari tsaya a saura amma lokacin da ya rinya a sake ba wani tarbiyya to menene ne zai shi ke nan sai ya gama san ke ta abin da zai ce da ta shi zai koma kos ko kuma yana da karatu ta Allah ya tsari na a satuttukan da suka wuce mun yi bayanin cewa mutum musulmi bai dace ba haramun ne ya nemi yaddan wani Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da za ka yi Allah ne ya cancanta sannan da annabi su sallallahu alaihi wasallam ka nemi su amma matukar kana neman yaddan su ko da mutane sun kyamaci abin da kake kare dame ka amma don mutumin da zai nemi yardan mutane da fishin mahaliccinsa wannan yayi asara muna kan kwanar magana duk abin da za ka yi kasance yadda Allah kake nema subhanahu wa ta'ala sai ma da shi gaba da cewa wala ya hillu lahu baya halatta ga mutum balighi an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki hatta ya'lama hukm Allah bi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aiki shin wai menene hukunci ya tanada akan wannan aiki za ka kaso da yawa musulmai a yau muna aiki ba tare da masu hukunci Allah a cikin ba har na buga muku misali da wani pastor da yake tambayan wani musulmi yana cewa wai shin addinin nan sallan nan da kuke mai kuke karanta yace alqur'ani alqur'ani nan wani yare ne yace larabci ne shin to larabcin nan kowane ku na fahimta sa sai ce a ya ce ni ko ni ba zan bauci Allah da yaren da ni ba na fahimta ba har yake risala yake ba so shi kaga so duk abin da za su yi za ka ga cewa mutane sun sa alƙibla aya shi ne idan da kuna bin abubuwa yadda suke a lokacin da wancan tsoro na ofa ya cire agami a cikin naira wasu an zo an cire larabci a ciki a wasu kan not kamar ta naira ta naira da kuma na ga naira ashirin go da hamsin go aka ce to a lokacin nan sai muka tashi ja muna ta maganganu sai wani daga cikin kiristocin ya mai da martani psychologically ya fito to musulmai suna ta faɗa an cire wani abu wanda kusan 95% ba za su yi karanta shi ba to in ka duba maganarsa ko da dai wato an sha ban amma an ka duba kuma gaskiya ne sai ke cewa shi a abuja ya je ya samu kusan about three people mutane uku ya ce da su wai yi wannan wasan ajami ne ka hausa ne hausa ajami amma ba su yi ba yake to in ko za a samu mutane cikin musulman wanda ba su yi wannan karatun ba wani shugabanni kwarar me yasa za a ta yare a ce wai an cire an cire kaza kaza kaza an fahimci wannan kuwa to kun ga scientifically hujja ce wacce ya kawo don mu mu zaɓi rabta shi mu mun taso iyayenmu da in za su rubuta takarda da ajami suke rubuta amma yanzu mu waye gari da ni da kai da wasu mutane ba wasu ajamin ba sai dai hausa boko kawai idan muka sani amma ni na taso na ga iyayenmu wasiƙa da ajami suke rubutawa zuwa da kaza da kaza abun very interesting a shi ta lokacin da colony suka zo northern part of the country ba su iya yin director ba wato ba su shugabanci mu kai tsaye kamar yadda suka wa kudanci ba saboda mu so same mu da addinin mu sun same mu da tsarin mu sun same mu da mulkin mu su komai na ka sun samu muna da sarakunan mu na addini a da haka sai suka zato ba su da wani bukatan da za su ce ga abin da za su kawo abin da muke akai sai suka tabbatar da mu akai sun samu kakannin mu da su da kuma ilimi da shari'a da komai sun samu ana yi amma da suka tafi can southern part of the country sun samu cewa babu waɗannan abubuwa don haka sai suka yi direct role a wurin shi ba ka ga cewa wato akwai akwai imbalance tsakanin kudanci da arewaci a tantan magana ilimi na boko da ake magana saboda can sun sun faɗaɗa abin sun shiga tsundun. amma munan sun sami da ilimin na addini kai ta wannan to amma daga baya sai muka zo muka yi sake da wannan labari sai muka koma baya to da ya dace ga musulmi ya aikata wani aiki ba face sai ya san hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa wa yas'al al-ulama ya tambayi malamai wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan yayi koyi da masu bin sunnar Annabi alaihi salatu wasalam duk abin da baka sani ba ka tambayi malamai fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun in baka sani ba kai koyi da waɗanda suke koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam suwaye alladhina yadulluna ala ta'atillah su malaman nan su ne waɗanda suke nuni akan bin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala wato yi wa Allah ta'a wa yuhaddiruna sannan suna tsawatarwa min ittida shaytan daga barin biyan hanya irin ta shaytan domin malami da zaka samu yana umarni da wannan kamar da yazo cikin bukari shi malami shine wanda yake nuna mutane alkhairi amma idan aka samu malami yana sanya mutane akan hanya ta shaytan yana raba su da hanyar Allah subhanahu to wannan ba malami bane da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wala ya yarda li nafsihi bai kyautu ba ga musulmi ya yarje wa kansa ma radiyahu al-muflisu abinda waɗanda aka yi wa waso so suka yarda wa da kansu su. wato waɗanda suka fallasa abinda su suka yarda wa da kansu sai musulmi bai kamata ka yarda wa da kansa ba fallakan sheku hadisi ya mana bayani shine wanda zai zo da azumi da zakka da hajji da dukkanin ayyukan alkhairi soro soro tari tari amma sai ya yi da wannan ya zagi wancan ya ci amanar wannan ya mari wannan ya yi wannan sai a dinga janye ayyukan sana'ar kairi ɗaya bayan ɗaya har idan suka ƙare ya zanto babu abin da za a yi kakara to sai a ɗauko laifuffukan mutane sai a ɗaura mashi sai a jefa shi a cikin wuta Allah ya tsare to su ne waɗanda aka yi waso su kai karka yadda da wannan su waye alladina ba'at amaruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala su ne waɗanda rayuwarsu ta salwanta ta ƙare a cikin yi wa wani Allah ɗa'a ba su bi Allah ba subhanahu ta'ala ba su san mai bin Allah ba su yi kuma don Allah Waya ya hasratahum to ya asara su wa ya tula buka'ihim ya tsawancin kukansu yau malkiyama ranar alkiyama dan duk mutumin da aka ce ya salwantar da ayyukansa to ba shi da wani abu wanda yake zai samu ya ribata da shi gaba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai samu ba Maha subhanahu in ji ba da ce muna roƙon Allah ما يسألك يعني أن يوفقنا يدا تبدم لاتباع دومين بن سنة نبينا سنة النبي المو وشفيعنا ما يتشيتم مراء القيامة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام زوجان مدفع يا إن شاء الله نعم كراتمنا آه، فقه muna nan a cikin babu tahara, wato littafin da yake mana bayani a kan fikiru mala ce faslun rabewa ah, faslun fi tahara wato rabewa a cikin tsarki a tahara to kismani tsarki nau'i biyu ne taharatu hadasin akwai tsarkin kari wa taharatu khabasin akwai kuma tsarkin dauda wato tsarkin kari shine abin da yake duk abin da ya fito daga jikinka ya karya tsarkinka misali kamar bawal kamar iska hutu misali kaman bayan gida wannan da ya fito to wannan ana kiran shi kari saboda in za tana da alola wannan ɗayan abu uku ya fito shi kenan babu sauran alola wa taharatu khabathin ko kuma tsarki na dauda wala yasihhu al-jami'u dukkanin su gaba daya ba su inganta illa bil ma'i tahir face da ruwa mai tsarki ma'ana da tsarkin kari da tsarkin dauda dukkaninsu ba su halatta ko ko ba su tsarkake mutum sai da ruwa mai tsarki shi kuma ruwan nan almutazir wato mai tsarkakewa kenan ashe akwai ruwa wanda yake shi karan kansa mai tsarki ne amma kuma baya tsarkakewa to abin da ake so a nan alma'ul mutlaq wato sakakken ruwa wa huwa alladhi lam yatabayyan launuhu shi ko sakakken ruwa wato shi ne wanda launinsa bai canza ba auto amuhu ko kuma ɗanɗanansa aura ihatuhu ko kuma ƙanshinsa ma'ana ana iya gane ruwa mai tsafta ne da abubuwa guda uku ya zanto launinsa a ido bai canza ba ko kuma a'a ɗanɗanansa bai canza ba ko kuma a'a ƙanshinsa bai fita daga launi na ruwa ba to wannan da shine ake iya gane ruwa mai tsafta bima yufariquhu ghaliban da abin da ke iya rabuwa da shi galibi ma'ana duk abin da a mafi yawancin lokaci yana iya rabuwa da ruwa ya kuma zo ya shiga cikin ruwan to wannan ruwa ba ruwa bane mai tsarki amma duk abin da baya rabuwa da ruwa yana tare da shi jizibin wala haira misali kaman kai ruwa irin wacce take fitowa a ruwa gaganta tana nan a cikin ruwa tana nan tana nan jizibin wala haira tana tare da shi to wannan ba za a ce da wannan ruwa ba mai tsarki ba yana da tsarkinsa muna fahimta zai kamar mai kaga mai wato galibi yana iya wato aksari bai kamatu a samu a cikin ruwa ba saboda ba tabi'ar ruwa bane a samu a cikin sa to in aka samu komai a cikin ruwa to yana nuna cewa kenan wato ruwan na da makara saboda yana canza shi wasan da kuma wato mai dangi iri kamar man shanu haka a samu man shanu misali a ruwa wanda yake asali a cikin ruwa bai dace ba bai kamata a ce an samu ainihin man shanu a cikin ruwa ba waddasam da kuma ɓargo kullihi dukkaninsa idan aka same shi wanda yake galibi yana iya rabuwa da ruwan to ruwan nan yana da tsarki a karan kansa amma ba mai tsarkakewa ba walwadahi da kuma dauda a samu dauda a cikin ruwa wanda yake asali ba ainihin wato abin nan siba bane na ruwa a samu dauda ta tare da shi ba wasabun ko kuma wato abin nan sabulu a samu sabulu a cikin ruwa wal wasahi da kuma datti a ce ruwa ya tattaru ya canza gaba daya to wannan wani abu ne da yake ba a tsarkace wannan ruwa wa nawihi da makamantansa duk waɗannan abubuwan an same su a cikin ruwa wato ruwan nan ana iya cewa da shi tawagir ne mai tsarki ne amma kuma ba mai tsarkakewa ba wala ba ka turabi ma da ce babu laifi da ainihin ƙasa idan aka samu ƙasa a cikin ruwa saboda asalinta ita wato tana karkakewa muna fahimta to wannan babu laifi in an samu ƙasa a cikin ruwa ba za a ce ruwan nan bai tsaftace ba wal ham'ati da bakar ƙasa misali ruwa ne misali wuri ainihin wurin ƙasa ce baka gaba zai ta akwai wanda ke kuma ƙasar jaji to idan ya zanto ruwa ya bi launin kasarsa to wannan babu laifi ruwa ne mai tsafta ana fahimta kuwa ya ne ruwa misali nan ƙasa ce wacce yake baka to da yake an samu bakar ƙasa ce sai ruwan shi kuma ya bi ainihin launin wannan rabin nan kasa tasa to wannan babu laifi wannan ruwa yana da tsafta wasu kafi ko ku a'a kasar gishiri misali ya zanto nan wato gishiri ne da aka zo sai aka tona aka haka rijiya ko aka sami wani abu abin nan eh, aka tona rijiya ko kuma inda dai mutane ko da ko bohol da misali aka yi to in an ɗibo sai a ji ɗanɗanon gishiri a cikin wannan ruwa to wannan babu laifi saboda ruwan nan ba zai iya rabuwa da launi ko ɗanɗanon wannan ƙasa shi ba buena Igual los juntos.